da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin naku ne na matasa shirin yau da gobe ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin har ila yau na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya idan muka je kuma sa a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta rediyo ko kuma ka co kanka shige yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Daula Salim sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro yau Alhamis biyu ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da 2018 za mu yi magana ne akan cewa har yanzu fa Najeriya ce ita ce ƙasa ta biyu a duniya da ta fi ɗauke da mutane masu yawan cutar mai karya garkuwar jiki wato hiv mm. <laughs> to haka yake domin kuwa a afirka daular kasar najeriya ita ce ta biyu din kamar yadda kika ce mm, an ce daga eh, afirka ta kudu sai najeriya ce ta biyu mm. haka yake to wannan ne yasa muka ce to bari mu ji yaya ake yi me kuma ake son najeriya ko kuma ya kamata ta yi domin ganin cewa ta dakila wannan ciwo misa wannan abin yake karuwa ne wannan labari da gaskiya wannan gididdiga da aka fitar na baya-bayan nan ya tada mana hankali kwarai da gaske a ce najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a sakan kanin kananan yara da kuma matasa mu a kafofin yada labarai muna iya kokarin mu na wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato wayar da kan 'yan uwansu musamman wanda suke da wani cuta da sauransu To Madalla bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki a maganar cutar HIV za mu karanto maku tambayar amsoshin tambayar da muka baku a shafukanmu na abota. a ganin ku me yasa har yanzu najeriya ta gaza shawo kan cuta ko kuma ciwo mai kai garkuwar jiki na hiv kasancewar har yanzu ita ce ƙasa ta biyu a duniya an ka ɗauki afirka ta kudu wannan ita ce tambayar da muka muku To sakon farko ya fito daga Jambuta Malam Gwani Kandilwa. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa to yau da gobe abin da ya sa ba a shawo kan ciwon mai kare garkuwan jiki a Najeriya ba saboda mutane da yawa suke ɗauke da shi. kuma Allah ya kawo hmm. mana ƙarshen wannan ciwon. To amin sai ya haya damna azare ya ce a zahirin gaskiya akwai rashin sanin muhimmancin talaka da kuma rashin samun shugabanni na kwarai muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ciwo mai kare garkuwar jiki wato HIV. To sai Musa Is Muhammad Shinaka inda yake cewa yau da gobe ko shakka babu wannan al'amari akwai ayar tambaya ganin yadda abin ya ci kuma ya cinyewa. Kadora Digaga dan Fulani Warje ya ce salam yau da gobe addu'ar da muke shine Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo amin. To sai Zainab Ibrahim Musa wada daga barikin Ladi jihar Plateau inda take cewa Assalamu alaikum yau da gobe mu dai kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya wargaza ire-iren waɗannan cututtuka masu saurin kashe mutane kamar su HIV da sauransu. Amin. To amin amin. Sai Umar Adamu Katagum ya ce muddin Najeriya tana son kawo ƙarshen wannan cuta ta HIV sai ta ɗauki matakin sanin adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin ƙasar tare da ba su kulawa ta musamman kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba suke ɗaukar yi shi sa za mu tambayi mm. shugaban hukumar naka ai eh, eh, domin mu ƙarin bayani ba mm. sai sakon sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'o'in jama'a na ganin an manta da matsala da zarar an samu an fara shawo kanta Mm. Eh, mm, matsalar mm, eh, yana nufin eh, haka to sai kuma alhaji mele sufari daga jihar yobe ya ce muna addu'ar allah ya baiwa wanda suke dauke da wannan cuta ta hiv sauki ya kuma ba su kariya allah ya kare mu kuma amin To sai sako na gaba inda ya fito daga Iliya mai shayi garki inda yake cewa yau da gobe hakika rashin shawo karshen cutar sida ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta zage damtse domin ta ga ta dakila wannan cutar mai laƙuma rayuwar al'umma. Sai babbaji suleiman na faɗa ya ce matsalar daga masu ɗauke da kwayar cutar ne domin maganin kyauta ne amma ba sa zuwa su karba. Mm, to akwai wannan matsalar kam sosai. Mm-hmm. Sai saƙon Aminu Kano mai da garku inda yake cewa salam yau da gobe mm. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta HIV a Najeriya mu zama ba mu da ita a ƙasar. Mm, Allah sauƙaƙa ta a duk duniya ma baki ɗaya mun gode a ci da ba da Mm. To game da wannan batu na maganar ciwo mai karya garkuwar jiki wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. gani nan a ofishin sashen hausa na muryar amurka nan abuja inda za mu yi shiri a takaice kan cutar mai karya garkuwar jiki da a cewa cutar sida yadda najeriya ta zama ita ce ta biyu a duniya wajen yaduwar wannan cutar bayan afirka ta kudu inda kuma nake tare da baba gana bakar wakil gala mai wayar da kan al'umma ne kan harkokin lafiya ciki har da wannan cuta mai kare garkuwar jiki sai kuma abdullahi mustapha wanda yake dan jarida ne mai bada labarun lafiya umar wakil me zaka ce kan wannan labari mai tada hankali a wannan labari da gaskiya wannan gididdiga da aka fitar na baya baya tarayyar nan ya da mana hankali kwarai da gaske duk da najeriya ta samu wato an samu raguwan masu dauke da ciwon kanjamau amma a ce najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a sakan kanin kananan yara da kuma matasa sabida wato kamfen na wayar da kan al'umma da ake yi an dan ja da baya kaɗan saboda kudajen da ake ake samarwa daga kungiyoyi masu zaman kansu tunda barack obama ya tafi ko kwa george w bush ya tafi an fara samun damuwa wato sosai na biyu kuma mutane har yanzu wato kananan yaran ba su gama wayewa ba saboda ba sa sauraron rediyo wasu ma irin yanayin da muka samar da kanmu a muka samu kanmu a ciki ba sa samun wato su karanta irin labarurukan da ake fitarwa kan wannan cutar to saboda haka rashin ilimi da karancin shekaru da kuma gashi nan da rashin control na iyaye da na yaran karan kansu abin ya fara yaduwa ne a sakankanin su musamman 'yan shekaru 25 zuwa kasa na biyu za a iya gani mutane suna jin kunya sabida a da lokacin da ana yin kamfen din nan ba dare ba rana a kafofunan yada labarai da alluna alluna da makarantu da masallace da coci-coci mutane suna neman kariya amma yanzu sabida ragowar irin wadancan abubuwa a wasu bangarorin najeriya a gaskiya wasu ma suna jin kunya saboda su je wato shagunan sayar da magunguna su ce a basu wato corona roba wasu ma a kauyuka ma ba ma wannan corona roba wasu ma ba sa ma tunanin cewa akwai kyauta mai karya garkuwar jikin ma ba abin ma wasu ma kuma sabon talauci ne malam in gaya maka malam yarka talauci ne zunzurutu idan ka je yankin arewa maso gabashin najeriya za ka gani wato sabon talauci ba ma batun roko ba amma mata kanana marayu sun fito suna neman abin da za su ci kuma wasu marasa imani ba ta gari za su biya duk abin da suke da shi su lalata rayuwar. abdullahi mustapha a cikin aikinka na jarida mi za ka ce da ka samu wannan labarin cewa najeriya tana da wannan matsalar kusan ita ce ta biyu a duniya. To ba shakka wannan abu ne mai tada hankali a shekarun baya wato kowa ya mai da hankali wajen yakatta. amma a kwana a tashi ganin cewa ya kokari da gwamnatoci da kuma kungiyoyi na duniya da dama suke na ganin cewa an dakile wato kaifin wannan cututtuka to sai jama'a kuma kaman suka wato suka kwanta bacci ne ko kuma wato dai suka bar wannan batu saboda muhimmancin wannan rana da kuma wayar da kan al'umma majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar biyu ga watan disamba na kowace shekara domin wayar da kan mutane da gangami mu a kafofin yada labarai muna iya kokarin mu na wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato eh, wayar da kan yan uwansu musamman wanda suke dauke wani cuta da sauransu to ana nan wasu cutuka da kaman ba na kare ko garkuwar jikin ba irin su zazzabin cizon sauro ya zo kamar ya dara wannan to jama'a kuma ya suka kwanta bacci to ashe abin kuma kaman abin da ake cin an raka bako ne ya dawo abin yana nan har yanzu yana kara wato cin al'umma ah, ba ni manta a cikin 'yan kwanakin nan kamar yadda abokina yake cewa akwai ƙauyuka da dama saboda tashe-tashen hankula musamman a sashen arewa maso gabaci da kuma sauran sassan ma saboda wasu tashe-tashen hankula ya sa sun bar ƙauyuka da kuma daji inda ma ba likitoci ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya sun shigo cikin birane shigowar tasu ya sa kamar abun yana ƙara yaduwa karamin misali zan bada a iya binciken mu na neman labari da ya danganci wannan a wani sansanin na yan gudun shirya muka tadda wani ya auri wata wadda kuma ita wannan ambaryar da take dauke da wadda ya aura tana dauke da da da da da asalin cutan to su da suka haifa a sassanin yan gudun hijiran akwai da ja wato sashin kiwon lafiya da aka ware an kawo ɗan bashi da lafiya da aka kawo shi sai jami'an kiwon lafiyan suka a garin gwaje-gwaje sai suka gane cewa yana dauke da wani cuta ya suka ce wato dan kamar yana gun kakar ne yawwa ina mahaifiyar aka ce mahaifiyar ta yi aure ta yi aure eh, sai likitocin suka karbi wannan da suka kebe shi me ya faru kakar tana ta nuna bacin rai aka ce a ba wani abu a jiya nemo uwar aka nemo uwar wato su jami'ai dama sun gane cewa wannan tana yana yarin yana dauke da shi bayan an kira uwar aka zo aka gwada tana dauke da shi damu ita matar wato bata zo ba ita amarya amaryar kenan sai da da mijinta aka ja ka kawo uwar gidan da kuma mijin ashe gaba daya abun ya riga ya shige su to kaga wannan ah, abu ne na za a iya cewa cuta ne mai wato da bahausa suke cewa kare dangi zai iya kara da dangi daga kan mutum da ya tashi abin to saboda haka mal nasiru irin wani abubuwan za mu ga cewa sakaci na wasu mutanenmu wadda ma akwai sharruɗa da kamar likitoci suke ba da shawarwari na wanda yake dauke da ciwon kare ji kunya akwai asibitoci manya-manya irin na asibitin koyaswa na jami'o'i da dama an kakkafa wadda kuma akwai cibiya ma da aka ware a mutane wanda suke dauke da cutar za su je su yi rajista wato su sanya sunansu akwai shawarwari da ake ba su wanda tura suke cewa kansilin kaga za a ba su shawarwari hatta ma ta kai ta kawo akan iya hada aure wanda yake dauke da shi da kuma ita ma wanda take dauke da shi a basu shawarwari in sun bi wani shawarwari rayuwarsu ta kan tafi to amma a kwana tashi mutanen mu suna shi da irin wani shawarwari wasu ma kamar suna kunya su nuna kansu da sauransu to gaskiya wannan babban wato matsala ne wanda kuma in ba mai hankali ba abin da ake murna ya tafi kamar zai sake dawo to bakon da aka raka kamar yadda ka faɗa na neman dawowa ba bukar wakil eh, ka fara kawo wani abu mai muhimmanci dazu mm. na duba cewa ba mamaki talauci Ah, da kuma abin da shi abdullahi ya faɗa yan gudun hijira da rikice-rikicen nan kan haddasa wannan cutar ta yaduwa ai sanin kowa ne talauci da yake-yake suna ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo irin cututtuka da wasu masifu na daban da ma ba a san kansu ba za su iya akuwa wato babu shakka yaki boko haram ya kawo wato cutan hiv ko sida wa koko jima wallahi tallahi an samu bazuwa sosai saboda waɗansu da 'yan boko haram din suka aka kama so karfi da yaki 'yan matan nan yawanci sun koma an musu gwaji an same su da wato wannan masifa mana 'yan ta'addan ma yana yiwuwa suna da cutar ke to dama wato manufansu ba za a rasa daya daga cikin manufansu ba wato ya da irin waɗannan cututtuka musamman ma wato dai za a iya cewa destruction din society ne wato mutum zai je samu gari ya kona ya kashe dabba ya kashe mutum ya kona dukiya in ya samu wannan hanyar ma zai iya wato aikata bayan wannan akwai mutanen da sun fito daga kauyuka wadanda ma an kashe musu iyaye da mazaje sun zo sun zamna ba su da abinci ba su ma samu sun zamna a cikin sansani ba suna yawo can da nan su ma dai sun samu matsalar nan da dama kuma gwamnatin jihar borno tare da wato kwamishinan shari'a babban lauyan gwamnati sun dawo matakai rusa irin wuraren da ana kyautata zaton cewa ana aikata wato fasikanci a cikin maiduguri sama da talatin ko kuwa in ce arba'in an rurrusa waɗannan wuraren domin kawo karishin irin waɗannan yaduwa cututtukan da ake magana musamman hotel hotels kaɗan daga jikinsu irin na galadima da dai sauransu to an yi ta barna a waɗannan wurare yara matasa sun dauki cututtukan nan kuma jididdigan da ma'aikatar lafiyar jihar borno suka fitar a sansanoni 'yan gudun hijira gwaji da suka ma mutane kyauta wallahi tallahi abin zai baka tsoro sosai to saboda haka ko shakka babu yakin boko haram wato za mu iya ganin shi as a factor wanda za mu iya cewa ita ce responsible wajen wato a samun yawan mutane masu dauke da wannan cutan na biyu yanzu akwai hukumar wato bosakam na jihar borno wadanda sun farfado a kwanan nan su ma dai sun ce dangane da abubuwan da suke faruwa dangane da wannan cutan su ma sun dau matakai da dama don su ci gaba da wayar da kan al'umma abinda an dan ji wato shiru a kwanaki da suka gabata za su kara farfado da kamfen domin mutane su fahimta dan rashin kamfen campaign da baccin da mutane suka je shine ya kara sa mutane suka wato manta da batun ma hiv wani abu hiv ma yana nan masu fara mantuwa da batun abdullahi mustapha akwai a cikin ba da labarai da ake ana da kuma cikin ma wannan matsalar an hada hadda maganar maza masu neman maza wannan ma ta hanyar ana samun yada wannan cutar a nan najeriya kuma dokokin najeriya sun hana wannan tsari irin na bar maza suna yin irin wannan hulɗa da juna ba kamar wasu ƙasashe ba shi yasa wasu suke buya ba sa fitowa su nuna suna yin wannan abin me za ka ce kan to ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke jawo ita ko kuma sake dawowar wannan cuta Ah, su samari zan iya cewa a nasu bangaren matsala da ake samu akwai kamar kwaɗayi da kuma son abun duniya ba tare da mutum ya sha wahala ba wato mutum yana so ya samu kuɗi bagas ba tare da ya sha wahala ba hakan ta satin da suna neman kuɗi ta kowace suna so su yi dukiya su yi arziki ta kowane hanya to dukkan wani abu na lalace man suka ga cewa za su samu arziki sai kaga wasu sun amince abu wani zai je shiga in ya fara yana samun abun duniya na sayan motoci gidaje da sauransu sai kaga abokaninsa zai je tallata musu wanda su ma talauci da kuma mutuwar zuciya ya sa ba za su yi aikin kansu ba ba za su yi abin da za su rike kansu ba su shiga wannan harka su a fara lalata da su ta wajen wasu mazayin wasu su ringa neman su wannan abun babban tashin hankali ana samun wannan abun musamman yanzu sosai musamman a sashen da muke za ka ga cewa akwai wanda ake zargin su akwai babura masu kafa uku wanda ake jigila da su wato keke na da sauransu wadda za ka ga an ce su masu lalatan sukan sayi wannan a su baiwa matashi kyauta tun da abu ne ya kai wajen dubu ɗari shida ko dubu ɗari bakwai bashi da dama da zai samu wannan kuɗi za a yi lalata da shi a bashi mutum ɗaya za a ga yana da irin wannan guda uku ko hudu ko kuma an yi lalata zai samu kuɗin da za ga ya je siyo cikin unguwa za ku ga mutum ba sana'arsa kuka sani ba ba noma yake ba ba kiwo yake ba rana ɗaya sai ku tashi ku ji an ce yana da irin wannan babura mai kafa uku kusan biyar ko shida mm. ya zo ya fasa gidansu ya ɗaga yana ginawa da sauransu wadda kuma bisa ga dukkanin alama ana ga irin wannan abubuwan kaga suna amfani da wani suna lalata yara wasu suna dauke da irin wannan cutan bukar wakila akwai wani abu da nake jin Ah, watakila ah, da kungiyoyi masu kamfen na wayar da kai suna zagayawa kamar ah, inda direbobi suke tsayawa akwai tashiri akwai garuruwa inda direbobi musamman ma na manyan motoci ke yada zango ana cewa waina za ka ga gagararrun eh, mata da maza na gamuwa a wajen kuma nan ma yana daga sashi da ake samun wannan cutar eh, misali mutum yana da mata ɗaya ko biyu a gida ya ɗauko kuma sai kaga ya dawo gida abun yaya ai dama abin ya fi karfin wato tasha ko kuwa trailer park inda direbobi masu tafiye-tafiye na hulda da 'yan mata kadai ba ah, Abun fa yanzu ya wuce yadda mutum yana tunani kuma za a iya cewa hakan ne hakan zai iya kawo yaduwan cutan ba dare ba rana ana iya samu haka din kwarai amma a da a maiduguri akwai kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyi ne na farar hura wato irin su gargam initiative suna da ofis amma sabon rashin kudin tafiyarwa sun ma kasa zama a wurin dangane da kudin biyan haya da sauransu suka wasi amma kafin su wase suna gudanar da ayyukan su kungiya ne masu dauke da cutar ne wasu suka kafa ta da wadanda ba su dauke da cutar ba masu wato kishin al'umma da kishin kasa sun taro suna wayar ma jama'a kai su wancan anguwan su samu mai gari duk wanda Allah ya bashi dama zai iya zuwa mai anguwa su taru su yi wannan jawabi a wasi amma yanzu saboda halin da muka sance kanmu a ciki aka saba ke daya sanin kowa ne abubuwan da yake faruwa mutum dai ba zai samu dama daman wato gudanar da irin waɗannan ayyukan ba dai kamar dai ka san abin da nake nufi a takaice to saboda haka ba a samun daman kamfen din yadda ya kamata amma fa ba bangaren direbobi da tashoshi da zango-zango kuma babban abin wato masifan da matasa musamman na mata suka samo kansu a ciki na yin maye da miyagun kwayoyi kamar su kwaidin da dai sauran wato hard drugs din nan da ake fada idan ba su samu waɗannan a kudin da za su siya abin mayensu ba duk yadda za su yi sai sun nemi wannan kudin sai sun sha wannan abin sai sun dumu sun ji caji a jikinsu to garin neman wannan kudin baka sa abin da zai biyo baya ba to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa to ina kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu su kara mayar da wato tsarin kamfen a gidajen rediyo da kafofunan sada zumunta na zamani da ma irin alluna a cikin gari da ma irin takardun da ake raba mutane a ci gaba da kamfen a makarantun sakandare da makarantun gaba da sakandare da ma wuraren taruwan jama'a sabida idan fa ba dauki irin waɗannan matakan ba allah ya kiyaye cutar nan fa ba ta hanyar da aka sani guda daya ake daukan shi ba akwai hanyoyi yawa wanda an riga an waya mutane kai tun da farko to idan ba tashi wato an siya a kai ba kai ma ba za ka sira ba don uwanka ba zai sira ba to fa gaban fa wato wannan fa wata damuwa ce na rushe kasa ma ba gabaki daya to bukar wakil gala karshe shawara ta shine gyara kayan ka bai zama sauƙin muraba ba da fatan jama'a za su yi amfani da abubuwa da suke ji musamman musamman ma na faɗakar da su akan kiwon lafiya. A sauraro mu zama lafiya. malam ikon Allah a kaya. malam na mai Da mugun cuta babu magani sai dai She is gone. wannan wakar zip up wato a duge zip kar banda shashanci abinda baka take nufi kenan to madalla eh, funkes um, malam kenan to a gaishe da funkes malam da wannan cuta wakar cuta mai karya garkuwan jiki haka To yanzu bari mu ji tattauna da Usman Kabara ya yi da Dr. Sani Labaran wanda shine shugaban hukumar yaƙi da cutar HIV mai kare garkuwar jiki a Najeriya. A to, a dakta barka da warhaka. Barka ka Malam Usman. Dama muna son mu sani ne game da maganar yaƙi da ciwon HIV wato ciwo mai kare garkuwar jiki kasancewar Najeriya har yanzu ana cewa ita ce ƙasa ta biyu da take da mutanen da suke ɗauke da wannan ciwo. Shin me gwamnati take yi don ganin cewa ta ci nasara? Eh to kwarai wannan abu dai haka dan Najeriya yanzu muna da mun kesa muna da mutane kusan miliyan uku masu wannan cuta na HIV. Amma akwai abubuwa da dama da gwamnati take yi tare da abu abokanan aikin watan da ya wuce shugaba ya yi launcin nan abin da muke kira safe wanda zai zai duba ya ga wai wa'annan mutane da suke da ciwon da ciwon HIV a ina suke a ƙasa mm. kuma mm. a man a gesta wanda muke so muna kira mana dide makamcin makamcin mutum nawa ne don muna ganin ba lalle bane sai ganin ƙarshen ta za su kai kamar miliyan biyu zuwa miliyan biyu da rabi amma duk da haka miliyan biyu da rabi ma da yawa mutane da yawa a yanzu abin da muke yi muna kokarin mu saka kowa duk wanda yake da wannan cuta kan magani saboda in kana da cutar nan ka sha magani ba za ka baza cutar ba a yanzu muna da 'yan najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari hmm. da suke kan magani hmm. kuma alhamdulillah in ka duba an ka duba duk duk duk um, kiyasta mu yanzu wanda suke kama cutar a shekara yanzu ya sako zuwa mutum dubu ɗari biyu kusan dai mutum ɗari shida yawan nan tana sakowa hakika wanda suke eh, masu wanda suke kama cutar eh, sababbi mm. suna sakowa shekaru goma da suka wuce ai mutane da ba sosai suna kama cutar amma yanzu saboda muna da jama'a da yawa masu shan magani mm. wanda suke kama cutar yana sakowa alhamdulillah banda haka kuma gwamnati tana kokarin duba ma ta ga ta yana za mu samu kuɗin da za mu ci da sama mutane magani. Hmm. So kamar eh, ishu din kamar health insurer haka hmm. yanzu da jihohi da yawa suna kokarin saka health insurer. Hmm. Akwai kuma kuɗin da gwamnati suke magana cewar universal healthcare wato duk wani ɗan ƙasa ya kasance za a tallafa masa na samun magani to kokarin da muke ya kasance eh, eh, masu cutan hiv su ma sun kara da wannan tsari da wannan taimako da gwamnati take son ta yi wa jama'a daga karshe uh, wani kira za ka wato mutane don ganin cewa an gudu tare an tsira tare ito yanzu dai babban kiran da zan yi uh, shine in dai ba a taba ba a taba gwada ka ba mm. ka je a gwada ka a asibiti a duba a ga ko kana da cutar nan saboda wannan cuta in dai ka sha magani mm. in dai ka sha magani haka ne to za ka iya harkokin ka lafiya lau. Mm-hmm. wato inda an dau magani jiki zai karfi ba ma kamar mata masu juna biyu muna kokarin a jiki zai karfi in ma za ka shekara saba'in babu wannan cuta to ko da ka kawo wannan cuta in dai kana shan magani to mm-hmm. sha Allah za ka yi shekara saba'in din nan ko ko tamanin a duniya mm-hmm. amma in baka san cewa kana da cutar nan ba ba za a iya baka magani ba ba za ka iya karuwa da da shan magani ba idan ko baka sha magani ba idan cutar ta yi nisa zai kasance zai iya kawo lahani hmm. zai iya kawo lahani matuƙa don shi kansa maganin baya aiki sosai idan cutar ta yi nisa in ta ci karfin eh, mutum hmm. eh, hakika hakika malam usman to mun gode sosai ta sani labaran sai wani lokaci to na gode na gode yawa Allah ya taimaka Mm. To madalla. To kin da muka kun ce kun da muka yi da shi. Ah, na tambaye shi din kin ga yayi magana akan abin ana da samun gwamnati na iya kokarin ta gaskiya. Kuma ana samun ci gaba sosai dan akwai masu shan magani sosai. Sosai. To sannan sai gwaji kuma kin ga yana da muhimmanci. Eh, shi ma yana da muhimmanci jama'a ba wai shan magani ba ya mm. kamata dukkan mu mu san me lafiya mu matsayin mu sosai kam gwaji mm. na da matukar amfani eh, dan saboda. Eh kamar yanzu kin ga nan garin aiko nan irin kasashen na ai zaki ga duk shekara ma dole ne sai kai gwajin duka abubuwa na lafiyar ka saboda san me kake ciki ka mm. tara da wuri eh yana ɗaya daga cikin ka'idojin mm, dan an ci rigakafi ya fi magani haka yake daula to yanzu kan <laughs> duka duka a madadin di daula salim sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato daniel brown sai injiniyan mu na yau mr rob mclean ne usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ubangiji ya kai mu gobe juma'a inda za mu zo da magana al'adu addini da zamantakewar yau da kullum kamar yadda muka saba mu zama lafiya.